Sabon rahoton da cibiyar da ke nazari a kan al'amuran kasashen duniya wato Clean Dial mai a birnin Hek ta fitar. ya nuna yadda kungiyoyin 'yan ta'adda masu alaka da alka'ida ke ta tsallakowa cikin najeriya suna kuma yin kaka gida a yankin gandun dajin da ke ka inji. rahoton cibiyar ya nuna wannan gandun daji dai da aka yi imanin na kan gaba wurin yawan zakuna da sauran dabbobin daji da kan ja hankalin masu yawon bude ido tuni aka rufe shi saboda gujewa aika-aikar 'yan ta'adda da suka mamaye wannan yanki da sassa na jihar Niger. To ko me mazauna yankin ke cewa? Wannan wani bawan Allah ne da ke zaune a zagayen ka injin da kuma bai so mu ambaci sunansa. Yeah. babba na abin da ya kama zuwa kwanya da bekara nan ne mafi yawa ce a nan daji babban su ne nan suke da ainihin ungun su da suke a gurin nan ne suke a gurin ana ci an tara hanya a wannan hanya din ana yi wa mutane abin da ba daidai ba irin su fashi haka nan kai kwanakin baya ana allaka mutane a wannan area wajen duk manoman da ke noma ce wannan area wajen daji gaba da an samu ragowar noma kwarai da gaske fiye da da dan da ana yin noma amma a yanzu ba magana noma a area wajen nan ko alam babu duk da na yi kokarin jin ta bakin kakakin hukumar kula da gandun daji ta Najeriya Mr. yakubu zul bai nasara ba kuma rubutaccen sako da na aiki masa kawo hada wannan rahoto bai dawo da martani ba amma a gefe guda kuma da yake magana akan irin wani al'amari babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya general christopher musa yayin da ke ganawa da manyan 'yan jaridu jiya a ofishinsa da kenan abuja ya ce ganin mun shawo kan wannan matsala ina tabbatar maka cewar muna aiki wurjanjan kuma mun baiwa gwamnatin tarayya shawarar cewar a da waɗannan gandun daji zuwa gonaki kasan an bar gandun dajin wasarere har 'yan ta'adda suke ta mamayewa kasan da muna da jami'an gandun daji yanzu ma ana ƙoƙarin dawo da su domin hukumar civil defense na da ziratan jami'anta wato forest rangers kuma muna ba su horo don su je su mamaye waɗannan gandun daji. We're doing that training them back to be able to occupy those areas. a cewar dr kabiru adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na beacon intel ya ce tuni dama suna sane da kasancewar 'yan ta'adda a wannan gandun daji. Tun kafin wannan kungiya da ake ce ma Klingen Dial Institute su hito da wannan ripotin muna sane da cewa akwai kungiyoyi wayanda ke da alaka da to alkaida kenan wayanda suke da sansani da kuma mabiya wanda da turanci muke ce ma a tsakanin iyaka da ke iyakar Najeriya kenan da iyakar kasar Benin musamman ma wannan gandun dajin da ake ce ma kayan Already ba shakka muna da masaniyan cewa akwai irin wayannan kungiyoyi to muhimmancin wannan rahoton da kuma kasancewar ita hukuma ta ɗauki wannan abu da muhimmanci kasancewa kungiyoyin nan suna ƙoƙarin kafa ƙarfafa kasancewansu arewa maso na biyu dan ba za ka manta ba kusa da wannan gandun dajin akwai kusan babban Uh, dam inda Najeriya take amfani da shi eh, wurin samun wutan lantarki ba shakka kasancewa irin wayannan kungiyoyi a wurin zai iya zama hatsari ga shi wannan tasha na wutan lantarki wanda ake da shi a kayan ji na tambayi masanin tsaro win commander Musa Isa Salman ko menene tasiri ga sha'anin tsaro kasancewar alkaida a waɗannan dazuka tasirin wannan gaba ɗaya ga al'amarin tsaro a ƙasar nan shine cewa zai iya kawo ƙarin lalacewan tsaron inda alkaida ne ka tana cewa sun yi yaƙi a wurare daban-daban to zai ƙara ƙazancewa kuma abubuwa za su iya rincaɓewa. win komanda musa isa salman hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria